أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله بإحسان إلى يوم بعد يوم المسلمين السلام عليكم wannan marici na alamas ya yi daidai da yau uku ga watan ɗaya watan almuharram na sabuwar shekarar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da tara da watan sha biyu na baturi na shekarar haihuwa annabi ita shekara dubu biyu da goma muna cikin darasin wannan littafi na aqida ahlus sunna wal jamaa sharhi aqidatul mujaddid muhammad bin abdul wahhabi a wannan masallaci na bakin kurbu babbar tashar marada wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na biyar sharhin da ake ce ma qasatul jana al mustata kigatsiyan itace masu daɗi wanda Zaid bin Muhammad ya gabatar da shi Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali Malam yace idan fal bid'a ashabuha ala qadrin Ya ce ita bid'a mabutanta suna bisa hadari mai girma Ya yace wal bid'a ita bid'a tajirru ila ghairiha takan ja ma'abucinta zuwa ga wani zunubin da ba ita ba. Bayan ya aikata bid'a, to sai ta jagorance shi zuwa ga aikata wani zunubi ma da ba ita ba. Da haka da haka haya tara zunubai, da haka da haka sai ta ƙara yawan bid'o'i yana ganin abu ne mai kyau. Ya ce to ma'abuta bid'a wa amruhum ila Allah azza wa jalla. Al'amarin su zuwa ga Allah yake azza wa jalla. Akwai bid'a da ba zakai a ce mutum dan wuta ne ba take. Saboda haka ba ka da ikon kace mai dan wuta. sai ka miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah bid'a da bata hidda shi daga musulunci ba to kai ba za ka hidda shi daga musulunci wa hum tahta al-mashi'ati al-ilahiyya su suna kalkashin mashi'a ta Allah ta'ala in Allah ya so ya gafarta musu illa yanzu ne kai ga hidda ta daga musulunci in Allah ya so sai ya kai su wuta an babbake su tukun shi sun sha azaba zuwa wani lokaci sannan ya hiddo su in yadda zai hiddo ma abuta ka ba'ira in kuma suka zama wanda ta hidda ta daga musulunci gida a ɗin to shi kenan sun shiga wata sa za a tare da kafirai can kenan kenan za ka aje yan bid'a karkashin mashi'a al-ilahiyya wanda bid'a sabata yadda sarka musulunci ma damu lam tukhrijuhum bid'ahum min al-islam Matuƙar dai bid'a su bata hitar da su daga musulunci ba wa kada allama da wa'ida haƙiƙa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alkawalin azaba mai tsanani ko Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da alƙawalin azaba mai tsanani minan nusus as-sahiha daga nassoshi ingantattu li kulli mubtadi'in fi dinillahi Karnin alƙawalin azaba mai tsanani ya taɓa cikin nassoshi ingantacci ga dukkan ɗan bid'a da ya zo da bid'a cikin addinin Allah. Ya ƙaro wani abin da ba Allah da manzo suka ce ai shi ba. Kuma walam ya farrik al-ma'sum baina bid'atin wa ukhra. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba ba tsakanin bid'a tsakanin wata bid'a da wata daban sai alƙawarin azaba ya akan su bal qala cewa yayi kullu bid'atin dalala kowace bid'a fata wa kullu dalalatin fin nar kuma kowace fata bucinta wata za ai sahibuha bucinta zai fahimta ghaira annahum laysu sawa sai dai yan bid'a ba daidai darajar su take wajen azaba ba kun gane girman bid'a su ba iri ɗaya ce kai ma ba za ka ba su hukunci iri ɗaya ba Shi ne shine ya ce ai yace ghaira annahum laysu sawa kama marra bika qariban kamar yadda gabata baya Inan wani bid'a shi ta hidda shi daga musulunci ba ɗaya yake da wanda bid'a shi ba ta hidda shi daga musulunci ba shi ma wanda bid'a ba ta hidda daga musulunci ba wani bid'a shi ta hidda wani girma wani ya hi yawaita bid'a bisa ga wani wani ya hi zakewa bisa ga wani to saboda haka hukuncin su ba zai zan ba muna fahimta wannan tare da ku muke wajen bin littafin ko idan kuka littafi zuciyar ku a kasuwa an baro kasuwa da gangan jiki to Allah ta haɗu zuciya ma muna nan cikin masallaci wa hani'an liman sara ala nahjir rasul sallallahu alaihi wasallam madalla da wanda duk ya tahi a tafarkin addinin shi bisa ga manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan liman sara ala nahjir rasuli alaihi salatu wassalam wa ashabihi min al muhajirin wal ansar wa a'immatil ilm alladhina talaqaw al ilma ash shar'iyya talaqiyan saliman madalla ga wanda ya sa ya ji daɗin shi wanda ya sa ya tahi bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na muhajirai da ansarai wanda Allah musu alkawalan aljanna ce kuma duk wanda ya bi sir kyautatawa shi ma ya samu wannan aljanna wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan kaga duk wanda ya bi su da kyautatawa da irin yadda suka rayu a addini yana tare da su duk an musu tare da aljanna to shine malam yace madalla ko kuma ya ji daɗin shi ko kuma ya dace wanda duk ya tahi bisa ga tawarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi na mahajirai da ansarai wa'in matal ilimi ya hanya ta ma'abuta ilimi imamai a ilimi ya bi hanyar su maliku su shafi su abu hanifa su amar bin hanbal da sauran imaman addini masu hada aji wanda ake dogaro zuwa gare su a ilimin wannan addini allazina talakaw ilma wanda sun karbi ilimi sun koye shi a shar'iyya ilimi na addini sun koye shi talqiyan saliman karba war take lahiyayya sun karbi ilimi ga magabatansu ba wanda zai ce shi zai karantar da kai ne ba shi ne kalli Qur'ani ya yi tashi fahimta sabuwa ko ya kalli san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tashi sabuwar fahimta to dan bid'a ke to su ba irin haka suka yi ba sun karbi ilimi ga magabatan su karba lahiyayya amintatta wadda ta kubuta daga dukkan abin zargi a addini wa hamaduhu suka ɗauki ilimin nan bai fahamin sahihin da fahimta ingantatta wa ballaguhu ghairahum suka isar da ilimin addinin nan zuwa ga wasansu yanan suka isar da ilimin addini zuwa ga wasunsu ihtisaban liwajhillahi domin neman yarda Allah ba su isar da shi zuwa gare su ba dan neman daraja ko wani abin da ya kama da haka a ulai kulluhum atba'u qa'ifatin najiya al-mansura wannan dukkan su sune mabiyan jama'a wadda za ta tsira wadda Allah ke ba taimako bisa bayan kasa ta tsira gobe kiyama wa hiya ke tun ila an takuma sa'a sune jama'ar da za su wanzu rike da addini har zuwa kiyama ta tashi wanda ko da wasu rasu wasu su gade su wajen rikon wa annabi sallallahu alaihi wasallam har kiyama ta tashi ba za a rasa su ba ko an rasa su a wata kasa a nahiyar duniya za a same su a wata ƙasa ko an rasa su a wani yanki na duniya yankin kudu an rasa su za a same su yankin arewa ko yankin gabas an rasa su za a same su yankin yamma ba dai za a rasa su ba har kiyama ta tashi wa aqidatuhum abin da ke su al-iman billahi yin imani da Allah da dukkan rabe-raben imani imani da samo Allah imani da sunayen Allah da sifofin shi imani da dukkan wato abin da ya dace a imani da Allah shi wa ma'ana al billahi abin da ke ma'anar imani da Allah mana ya ce al'imani da zatin lahi yin imani da zatin lahi da zatin Allah ta'ala cewa Allah akwai shi kuma shi ke ɗauke da komi shi ke halitta komi shi ke kula da komi da dukkan abin da ya dace a yi imani da shi cewa ya tabbata ga Allah wannan shi ne imani da Allah azza wa jalla wal imani bi wujudillahi azza wa jalla kenan ima da imani da cewa Allah akwai shi ba kamar da yan filosofiya suka tsaya kai ba cewa babu Allah komi wani ƙarfi ne ke yin shi wal imani bi rububiyyati da imani da rububiyya Allah rububiyya shine Allah shine rabb da kullu shay Allah shine ubangiji ga dukkan komi shike halittar dukkan komi shike ba dukkan komi lahiya shike ba shi ci da sha shike ba shi biyan bukatu kaf wal imani bil uluhiyyati da imani da uluhiyya Allah ma'ana cewa Allah shine kada ya cancanci bauta wal imani bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi da imani da sunayen Allah in yarda da sunayen Allah da sabobin Allah da ayyukan da Allah ke yi cewa wa'anda sai shi ke yi wato sun tabbatar mai su sannan duk wata sufa wadda ko da wani abin halitta na sufantuwa da ita in dai Allah ya sufanta kanshi da ita za su sufanta shi da ita sun yarda sufa Allah ce to suna tabbatar da wannan wannan shine dunkule a cikin cewa imani da Allah fa amma iman bi wujud al-hayy al-qayyum amma imani da cewa al-hayy al-qayyum Allah rayayye mai tsaye da kanshi cewa imani da cewa akwai shi alhamdulillah al-muslimuna yu'minuna bi wujud khaliqihim wa bari'ihim godiya ta tabbata ga Allah ba kwankwantan komi musulmi suna imani da cewa Allah mahaliccinsa akwai shi wa barihim wanda ya kage halittarsu bal hatta al-kuffar kai hatta kafirai yu'minuna bi rububiyyati suna iman da rububiyya Allah cewa Allah ke sarkar da ruwan sama Allah ke halitta Allah ke kashewa shi ke rayawa shi ke duk sun yarda wannan lakinnal muslimina sai dai amma bambancin su da musulmi su musulmi jama'u fi imanihim bayna anwa'it tauhid kulliha su musulmi sun tattara cikin imanin su tsakanin duk nau'ukan tauhidi baki ɗaya sun yarda da tauhidin rububiyya sun yarda da tauhidin uluhiyya sun yarda da tauhidin asma'i wa sifat kenan sun yarda Allah ne mahalarci, Allah ke saukar da ruwan sama, Allah ke yin komai na biyan bukata halittu, sannan sun yarda da shi kada ya cancanci bauta, sannan sun yarda da sunayen shi da sufofin shi masu kamala. Bambancin su da kafir kenan, wal kuffar al ard wal kuffar al ard sifatu al mawsuf kenan. Kafirai larabawa. Sura yake banci larabawa, amma ya ɗauke kafirai ma baki ne. Allazina qarru bi rububiyyatillahi wa lam yaqirru bi uluhiyyati. Kafirai su sun tabbatar da rububiyyar Allah sun yarda Allah ke tabbatar da ruwan sama shi ke tsire da tsire shi ke komi shi ke halatta amma ba su tabbatar da shi ya kada ya cancanci a bauta mai ba. Da suke ganin irin bautar da za a mai akwai sauran wasu abubuwan bautar da za a iya sarrafa irin wannan bautar zuwa gare su. Wannan tauhidin na rububiyar suka yi imani da suka tabbatar da shi shi kadai ma adkhalahum iqraruhum bir rububiyya bil islam abada wannan iqrari nasa da rububiyya da tauhidin rububiyya bai tabbatar da su bai shigar da su cikin musulunci ba kuma har abada ba zai shigar da su cikin musulunci kenan dan ka yarda Allah ke kashewa Allah ke rayawa ka yarda Allah ke saukar da ruwan sama wannan bai bai isa ka zan musulmi sai ka yarda Allah shi kadai ne abin bauta dan inda wannan na saka cikin musulunci da annabawan Allah ba su yi faɗa da kafirai ba dan kafirai duk sun yarda Allah ke saukar da ruwan sama an tambaye su wa ke saukar da ruwan sama sai Allah ne waye halitta sai Allah ne wane ne duk sun yarda Allah ne amma menene suka kiya yarda Allah ne kada abin da dan ne suka kiya ne dalilin a yaƙe su to tunda kawai annaba suka yaƙe su akan haka nan to kenan tauhidin rububiyya bai raba ka da kafirci kenan an yaƙe su ne akan suna kafirai jinin su ya halatta kenan tauhidin rububiyya ba zai haramta jinin ka ba tauhidin uluhiyya shi ke haramta jinin ka kun gane wannan ko ku gane ba ya yace idan to kenan al muslimuna amanu bi wujudillahi mu'minai musulmi sun yi imani da cewa Allah akwai shi ko ni da muke bude ido mu gani halitta Allah ne mulkin Allah ne bi qaulillahi subhanahu dan faɗa Allah subhanahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shine wanda babu abun bauta sai shi kuma wato shi rayayye ne kuma tsaye yake da kai ne bai da bukata zuwa ga kowa ba ka gani mulkin Allah mulki ne wanda bai dogara ga kowa ba talauta ce wanda bata damu ba bata damu da dogarai ba mulki ne wanda bai damu da cewa sai an tattara sojoji su tsare shi ba su sojojin in za ka ce mala'iku sojojin Allah ne to hadda Allah ne kaman Allah ya halarce su wa ke tsare da shi ha kaman Allah ya halarce su wa ke tsare da shi in ka ce jama'a halittun da ya halitta su ne abin mulkin shi da niyyar su ne yake mai mulki to kamin ya halarce su shi da ma mai mulki shi yasa a kira tsawiya yake cewa shi Allah duk sufofin shi tun azal akwai su me yake nini tun azal akwai su tun gaba ya yayi halitta shi khaliqu ba sai yayi halitta bane ba sai yayi halitta bane za a ce mishi khaliqu tun da ma shi rabbu ne ba sai da bariya bane sannan za a ce mishi rabu. to kun gane ko yawa ai mu yanzu bai wa a ce maka malami sai ka yi karatu ka yi ilimi to shi Allah dama alimin dama alimin shi dama shi ne ilimi ne ba daga baya yayin ilimi aka ce ne ilimi dama mai gani ne ba daga baya ya samu gani aka ce mishi mai gani ba kun gane duk wani wanda za a sufanta da shabar garaji sai da ya koyi aikin garaji sannan ya samu wannan sufa a cikin to sufofin Allah duka ba muka ta saba bane ba daga baya suka samu ba tun azal akwai su wannan kin ta tawiya kuma karanta za mu ga wannan barke dauke da da ahlus sunna wal jamaa wannan aya suratul baqara wato daga aya 252 malam yace wa amanu bi rububiyyati mu'minai musulmi sun iman da rububiyyar Allah li qawlihi azza sha'anu dan hadash azza sha'anu cewa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin dukkan komi kuma shi bisa ga dukkan komi shine wakil din shi babu wani abu face Allah ne ke dauke da komi na shi bukatocin shi Allah ke dauke shi komi naka za ka wakila shi ne wakilce ki ga Allah ta'ala sun zumar aya ta 62 saboda haka kenan sun yi imani da samuwa Allah a cikin waccan aya nan kuma sun yi imani da rububiyya Allah dangance da wannan aya da sauran ayoyin da suka zo masu kama da ita wa qawluhu da wadashi cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri suratul ghafir aya ta 60 daidai Allah ya ce Ubangijinku ya ce, Ku roke ni in zan karɓa mu. Lalle wa'anda ke girman kai game da roƙona, game da ibadata, wannan shi ke nuna addu'a ibada. Duk wanda bai yin addu'a ya rasa wata ibada wadda ake ji mai tsoron gaba da Allah. Ta yadda ku nuna jahannama da aka rina, Allah ce za ta shiga jahannama tana kaskantattu. Ka zama kai ba ka roƙon Allah, ka nuna kai ba mai bukata ne zuwa ga Allah ba. To wane ne kai? Ha? wa qala a cikin wannan ayoyin da ke nuna imanin musulmi game da rububiyyar Allah faɗa Allah ta'ala inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam suratul araf aya ta 54 lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halarci sammai da ƙasa cikin yinoni shidda wa amanu bi uluhiyyatillahi kuma musulmi sun iman da uluhiyyar Allah liqawli Allah ta'ala dan hada Allah ta'ala da yace wa ilahukum wahid la ilaha illa huwa rahim abun bauta ku shine abun bauta guda ɗaya ta shine Allah la ilaha illa huwa babu abun bauta sai shi kuma wanda ya dauki sifa cewa shi wannan yana tabbatar da imaninsu da ilahiyar Allah. Suratul Baqara ta 163. Da kuma ayar da ke ƙara nuni ga cewa sun yi iman da uluhiyar Allah wa qawluhu subhanahu wa ilahukum ilahun wahid wa lahu aslimu wa bashiril muqmitina suratul hajj aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala yace abun bautar ku shine abun bauta guda ɗaya ta, ku mi kauya gare shi kuma ku yi albashir ga masu da'a ga Allah masu kankan da kai ga Allah wa qawluhu na kun huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura su kutum tana tabbatar da uluhiyyar Allah Allah shi kadai ne cancanci bauta ce Allah shi kadai ne Allahu samad wanda kowa da komi dukkan halitta ke neman biyan bukata zuwa gare shi lam yalid wa lam yulad shi bai haihu ba wa lam yulad kuma haihuwar shi akai ba ya tsarkaka daga cewa ya haihu ya tsarkaka daga a ce an haihu wannan cikan mulki ke ba uwa ba uba ba ba wani wanda kake da bukata zuwa gare ko wanda kake saurara ma dangance da cewa uwa ne shi ko uba ne shi ko kuma a ce za ka tausaya ma ne za ka tausaya mishi ne dan dangance da cewa ɗanka ne wala mai kullu kufuwan at, kuma babu wani mai tsaya matsayin Allah ko akwai shi duk wani mai mulki yana da mataimaki duk wani mai mulki ana iya sa wani ya tsaya matsayin shi to amma Allah Ta baraka wa ta'ala dama ba halatta ba halittu suka nada Allah ba Ba wani ya nada shi a mulkin shi ba mulki ne wanda aka nada ba sannan ba mulki ne mai bukata cewa zai zo wata rana ya bukaci mataimaki wanda ko ba shi nan yayi kaza Allah ya tsarkaka da a ce ba shi nan kaga zancen a ce ina mataimaki bai kwasu ba ya tsarkaka daga rashin lahiya bale a ce mataimaki zo ya aikin shi ya tsarkaka daga kasawa ya tsarkaka daga samun kasala ya tsarkaka daga bacci bari a ce bacci yake yanzu ina mataimaki duk wani abu na kasa namu na dan adam na halitta wanda muke neman mataimaki ko mu samu mataimaki dangantar cewa ɗa ne in ka samu launin jiki na girma ka kama Allah ya tsarkaka daga wannan ko bukata ta baka shawara Allah ya tsarkaka daga wannan duk wani abin da za a ce bukata duk wanda za ka iya tunawa Allah ya tsarkaka daga wannan wannan sura zanzabaran tauhidi ke cikin ta suran nan ta kullu wallahu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sulsul qur'ani tana daraja suratul qur'an kenan ta dauke da zanzabaran tauhidi dangance da an kasa alqur'ani gida kamar haka hukunce hukunce kissoshi tauhidi kun gane ko hukunce hukunce da haddodi sannan kissoshi da ke cikin shi sannan tauhidi kaga tauhidi kashi na uku ne in ta dauko tauhidi babu wani labari cikin daban da magana tauhidi tsarkake Allah kawai sufo da cika mai sufofin kamala saboda haka wannan sura dan falalatta sai zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin raka'o'in raka'o'in alfijir yakan karanta ta a rakar ƙarshe yakan karanta wannan sura tare da ula'uzai a cikin wutirin shi galibi a dalile yakan karanta su kamar sai ya karanta sadda a raka'a farko ta shafa'i wato raka'a ta bai karanta kulliya in kun karanta sadda za ku ga zanzabar tauhidi a ciki mun gane ko to sannan kuma ya karanta kulliya ita ma bara'a daga kafirai ba kai ba su ba gamin gwiwa rakawoyi biyu kenan kaga dukkan tauhidi a ciki sannan raka a ƙarshe war za a ban kwana da duniya ko da za a rasu kul Lamu, an tabbata akan tauhidi sannan ga neman tsari ga Allah game da dukkan sharrorin abin da ya halitta cikin ga sururi kuma na ƙarshe zai karanta su duk wani mai sihirin cikin dare duk wani mai kai kawon cikin dare duk wani wane ne shi ma ka nemi garkuwa daga Allah game da shi wannan sura ke suratul ikhlas ila gairi zalika malam yace zuwa wani wannan min al-ayati na ayoyin Allah masu daraja allati dilalatuha wadda abinda take nuni zahiratan bayyana yake ala wujudil hayyil qayyim bisa ga cewa Allah wanda yake rayayye da gwamnati mai tsaye da kanshi bai bukata ga kowa tabbas akwai shi duk wani kafiri in yace babu Allah duk wani dan filosofiya kauda mai kai kawai ita mutum wa wanda ke nuni bisa garbubiyya Allah cewa shi ya halarci komi shi ne ubangijin komi shi ne mai mulkin komi wa uluhiyyatihi da tabbatar da uluhiyya shi cewa shi kadai cancanci ibada duk wanda aka ma ibada ba Allah ba an saba ne bai cancanci ibada ba kuma za a game da azaba Allah wa asma'ihi alhusna da kuma tabbatar da wato tauhidin sunaye kadaito shi da sunayen shi kyawawa wa sifatihi al'ula da sifofin shi madaukaka kama kala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha wa dhar allazina yulhiduna fi asma'i sai ya zauna ma kanu ya Allah na da sunaye kyawawa fada'uhu biha al-husna mun gane ko kenan wazani na tafdiliya na abin nan eh, in namiji ne al-hasan al muzakkar kenan mu'annasa hasana ko al-hasana kama alkabiru al'akabar, alkabiratu al-kubra, kun gane ko, da wannan, da wannan kenan sai zan aka ce al'asma al-husna, sunayen Allah al-husna, mahiya kyawu, Allah na da sunaye mahiya kyawu, fada uhu bi haku kira shi da wannan sunaye. Wazar da zina yalhiduna fi asma'i ku kyale wanda ke ilhadi, wanda ke hita hanyar shari'a wajen suna Allah, ta ma Allah suna. wace dam da ya ilu wane ne ya ilu kirkiro suna da ba suna Allah bane baraka ta'ala a ce da su za a roƙon shi da karka ya ilu irin wannan irin abin da ke cikin su baru da abin da ke cikin wannan yar uwar baru ne ne take sai ji zauna ma kanu ya maruna Allah ya ce za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa irin miyagun yancin bane masu bautar aljani su biya ma aljani bukata shi ma biya musu bukata wannan ka kyale su ire-iren wa'anda sai a rubuta sunan Allah a ɗora buɗa cikin hakuri ana sa sunayen wanda za a sihircewa amma da alqur'ani abin yin sihiri Allah ce duk ya saka musu da abin da suka ji suna aikata wannan suratul araf aya ta 182 daidai kenan wannan suna tabbatar mu sunayen Allah da kadaita shi da sunaye ne da sabobi ne akwai sifar da Allah kadai ke sufantuwa da ita akwai sunan da Allah kadai ke sufantuwa da shi ba a kiran wani da wannan sunan ba a sufanta wani da wannan sifar kamar almamitu sifa ce sai Allah almamitu mai kashi wadda dabban da irin kashi wadda dan adam za yi ko dabba ka san dabba ta iya kashi ka amma ba almamitu bane mutum ya iya kashi ka amma ba almamitu bane shi katili ne kun gane ko sai dai dauki ba katili amma bai dauka sifar almamitu almamitu ba ta ba kaza yi wurin kashi ka mun gane ba ta ba kaza shi halice ka ba tare da ya taba ka kuma shi zai kashe ka ba tare da ya taba ka kun ba guba ya baka ba kun ba sihiri ne yin maka ba amma duk wani abokin halitta in ma dai dabba ce ta rarka ke ka ko ta cije ka in ma dai mutum ne ya sa makami ya bige ka ko ya soke ka ko ya sa maka magani ka cika mutu ya sa ma guba bakin abin da zai iya kenan amma ba zai iya kashewa irin kashewa Allah ba irin su ba Allah ba zai dauke ba sannan in arzitawa ne ba zai iya maka arziki ne da Allah ke arziki ya dai baka jari ko ya koya ma kasuwa amma ba zai ba zai sa ka cikin sufan masu arziki kawai ka zan cikin masu arziki wannan sai Allah ka san kawai mai bada jari ko koya maka kasuwa in ma dai ka iya ko kai zan mai arziki ko kuma dai Allah bai kadare ka da arziki ai kuna ganin mutum zai rayu a duniya jikin shi zai zo ya arziki yana bisa bayan kasa shekara shi nawa yana kasuwa shekara saba'in yana yin ta amma bai yi arziki ba sai dai a ci abinci jika ne sai ta zo zan mai arziki duk ba mun su dalilin shi an san su amma su suna nan shekara da shekaru sai shekara saba'in suna kasuwa kenan abin ba iyawa ce ba iyawa ke sa ka zama mai arziki ko kun gane ko to dukkan komi hatta ilimi azra'a ku kaf sai ku zama malamai ne amma malamta ku ba ta kai inda ta kai ba sai wani dai daga cikin jikoki ya taso duk da rayuwar ku ga kunan shi ne zama jarumin ilimi da dalilin shi a san zara'a a ilimin haka na al'amarin Allah shi mun bayyanci wannan ko to wannan wajen mai da al'amari ga Allah dukkan komi ga hannun Allah ne yake tabaraka wa ta'ala ba ga hannun mutane ba ga dubaran mutane dukkan sunanta sababu a sababu sunanta bakin shi ke amma wanda ke tabbatar da abu tasiri shi ya tabbata Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka in kai asbabu to kuma sai ka roki Allah wannan kenan kenan malam yace wa kama qala fi suratul hashr kuma kamar yadda Allah ya faɗa a suratul hashr yace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر wannan duk sunayen Allah ne tabaraka wataala da sabobi ne subhanallahi amma sai kulle da ya tsarkaka daga dukkan abin da ake hada shi da shi shirka duk wanda zai hada shi da da wani daban wajen sufanta wani da irin sufatai ai shirka yi ko to Allah ya tsarkaka ka ce akwai wani mai halitta kamar Allah da Allah ya karkata da wani kishiya a ce akwai kishiya mai halitta da yake ko wani mai arsa da yake arsa ko wani mai kashiya da yake kashewa ko wani mai kula da halitta wajen ba su lahiya ko wani abin da ya kama da haka ko taimakon mai haihuwa da haihuwa lahiya Allah ya karkata da a samu wani kishiya shi da ke iya wannan abin ko wani mai ɗaukar suna irin sunan shi ko ba irin sufar shi ko ya cancanci a bauta mai ko ya cancanci wani suna daga cikin sunayen Allah da sai shi kaɗai da shi. Biya tsarkar ga wannan shi, sai kulle da irin wannan. huwa Allah ne Allah allazi la ilaha illa huwa idan in kana son ka kai tawassuli da sunan Allah to wannan ayi ita wannan ayoyin kada ai karanta su zo karshe kai tawassuli da da sunan da sunan Allah saboda sunan Allah ne nan girma cikin wannan ayoyi huwa Allah ne Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta sai shi kadai huwa kenan illa huwa sai shi kadai alimul gaibi shine masanin gaibi wa shahadati shine masanin abin da ke bayyane huwa rahmanur rahim shine mai rahama mai jin kai huwa Allah shi dai ne Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta sai shi kuma al-malik yana al-malik mai mulki da ba nada shi aka yi ba mai cikakken mulki da bai bukata kowa da kowa shi ya mallaki tsuntsaye muna ganin salatunan sun mallaki tsuntsaye masu mulkin masu makamin bindiga sun mallaki tsuntsaye suna iya kawo mutum su duka su ce kakka ketara ka shiga Najeriya kai dan Nijar ne kakka ketara ka shiga Ghana kai dan Nijar ne tana da ikon su mallaki zaki sai dai sai dai su yi giryaji yi giryaji kan zaki ya tara zuwa wata ƙasa ko kan raƙumin daji ya tara zuwa wata ƙasa ha mulkin annabi Sulaiman ma ya wuce nasu bare mulkin Allah tabaraka ta'ala shi da yana mulkin tsuntsaye da sauran dabbobi har ya faɗa da su ya bada kashi ba aljani kashi suna ganin aljani yadda bayan aljani ya kame wani shugaban kasa shi kenan sai dai ana da wani masa mulkin mun gane ko kawai sai a yi ta mai hiddan aljanu ba sai da aljanun su yi samun kuɗi saboda haka mulkin Allah ya bambanta da mulkin halittu to ne da mulkin da ba naɗa shi aka yi ba bari a yi zancen tuɓe shi dan cikan mulkin shi ba a iya ganin shi da ido bari a yi kudita ko ana yin kudita da yana yi wa ai mai kudita kafiran duniya tun na farko zuwa yanzu da ke kokowa da addinin Allah da yanzu sun mai kudita su huta da shi bisa babu. kasa su huta da ma'abuta addinin shi inda ya ce ba Allah ai kenan sai a mallake su su ko al-qudus wanda yake tsarkake wanda ya tsarkake daga dukkan abinda bai dace da shi ba as wanda ya kubuta daga dukkan abinda bai dace da shi al-mu'min mai amintar da bayi ne al-muhaimin mai tsaro akan bayi ne al-aziz al-jabbar al-aziz gagarau gagarau wanda babu wani abin da ke gagara shi kuma ya gagari komi ya gagari komi da kowa al-jabbar wanda yake mai gwada girman kan da ya cancanci shi mai gwada shi ya isa kuma ya isa din duk wani wanda ba Allah ba in ya gwada ya isa irin yadda Allah zai gwada to shi ya kafirta ma saboda ya yi kishiya da Allah al mutakaddir wanda yake mai girmama kai ne da kai ne sannan su fasa Allah tabaraka da yanzu da wani ya kira ka al za zaka ji ka ya baci ko ba haka ba saboda ya sabanta ka da sabon yan wuta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka samu da girman kai daidai da kwarar zarra gobe kiyama to zai shiga aljanna daidai da kwayar zarra a samu girman kai tare da kai cikin zuciyarka za ka shiga aljanna saboda ka ɗauki wata sufa irin ta Allah ka azama kanka ka ja mayahin Allah ka nemi jayayya da shi mun gane ko subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah sarkin Allah ya tabbata gare amma shirku ne ga dukkan abin da kafire ke son su hada shi da shi ne cewa ba shi kada ya cancanta da kaza ba ai kaza ma ya isa kaza kaza kaza da sauran abin da yan bid'a ke zubanta shi da shi suratul hashari aya ta 22 zuwa ta 23 malam ya ce wa laha min nazar da yawa wannan ayoyin ke da ayoyi masu kamar su alqur'anul karim a cikin alqur'ani mai girma wanda suna tsarkake Allah a sunayen shi da subobin shi fiha bayan asma'illahi al-husna wanda cikin su akwai bayani na sunayen Allah kyawawa wasu fatihi sifatul kamal da bayanin sufofin shi sufofi na kamala wal jalal sufofi na daukaka walhamdulillah ala ni'matit tauhid godiya ta tafi daga Allah bisa ga ni'imar tauhidi da ya taimake mu da ita bil fahmi sahih ta hanyar fahimta ingantacca la bi fahmi ahlul qurafa ba irin fahimta ta ma'abuta ƙarya ba yan bid'a wala bi fahmi ahlul awa ba irin fahimta ta ma'abuta son zuciya ba wal inhirafat wanda ke harrafa littafin Allah su harrafa sunnan manzo su bi ga hanyar da ba ita su malikus ba ba ita sa Abu Hanifa ta ko Shafi ko Ahmad bin Hanbal ba ita ce sabon manzo Allah su rayu akai ba bal li fahmi sahih to Allah ya fahimtar da mu tauhidi ta hanyar fahimta ingantatta allazi imtaza da ulama ar-rabbaniyuna wanda ita ce malamai masu tarbiyya suka bambanta da ita suka sha bamban da ɗan bid'a wa hakaza al-iman bi malaikatillahi al-kiram haka kuma imani da mala'ikun Allah masu daraja masu karamci wa malaikatillahi tabaraka wa ta'ala khalaqahum Allahu min nurin wa jabbalahum ala ta'atihi mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ya halice su ne daga haske kuma ya jabbala su bisa ga yi ne da'a ba sabo ala sabila lahum ila ma'siyatihi ba su da wata hanya ta kauce zuwa ga saban kenan malam yake wa hakadha al-imanu bi malaikatillahi al-kiram bayan imani da Allah wa haka kuma aqida ahlus sunna wal jamaa haka yake akan imani da mala'ikun Allah al-kiram masu karamci wa malaikatullahi tabaraka wa ta'ala su mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahum Allah min nur Allah ya halice su ne daga haske sai da ni wa jabbalahum ya jabbala su ala da'atihi bisan ta'ashi fala sabila lahum ila ma'asiyatihi abada ba su da wata hanya ta zuwa saban shi har abada kenan su mala'ikun Allah su ne wanda ba su sabo amma su sauran halittu mutum da aljan su masu yin sabo ne saboda haka suke da sikelin au gobe kiyama za a musu hisabi sannan su koma rayuwa irin ta mala'iku din rayuwa irin ta ba sabo shine shiga aljanna ba sabo shikenan sai jin daɗi kuma na aha abada to su ma mala'iku rayuwa ce ta sai kiyama kun gane ko to su ma mutane sai sun shiga aljanna samu wannan rayuwa ta ba saban Allah kuma sai shan daɗi wanda kuma ya tayi wuta ya tayi wuta shike ala sabila ila ma'asiyati abada dan haka tun da dan adam Allah ya riga ya shi mai sabo ne to sai kai hakuri da shi Allah ma hakuri ne yake yi da shi ko matarka ce ko abokinka ne ko wani abokin aiki to sai ka san cewa wata rana zai saba maka ko da ɗanka ne ka kare shi wata rana zai saba maka to tun da ka riga ka san haka Allah ya shi ko tsakanin shi da ubangiji Allah ya riga ya aje mai littafin da za a rubuta mai kuskuren shi ya aje mai littafin da za a rubuta abin da ya na daidai to kai ma aje mai wa'annan littafin ladda ya kuskure dama ka san ya yi kuskure to sai ka aje shi baban ya hi mishi shi ma gobe in ka mai kuskure ya hi maka to ta hanya haka sai ku samu saukin zaman duniya amma in dai kace ya koma kamar mala'ika ya koma fara takarda sal sai ya zan bai laifi a to ya dai ya sami shi ai babu shi ai babu mutum da bai laifi a duniya sai dai ka nemi mala'iku can ka yi sama ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta ko ta ka samu mala'iku ku yi taku rayuwa can ta wanda ba su sabo amma kai ma sai ka fa zan ba ka sabo to kai ko Allah ya riga ya ka kai ma mai mun mun gane ko abinda ake so a musulunci ga mutum alherin shi ne laifin shi yawa wannan shi ne ake so da duk shi kyawawa sai kurakurai yawa kai yawai ta kurakurai amma Allah ya riga ya shiga kuskure karka ce wai kai dole sai ka mai da shawara takarda sannan ku rayu in ka ce haka to shi ke za ka kawo wahala ga rayuwa kuma shi ke sa wani kawai daga wani yayi wani dan kuskure kawai sai ya ce ba ahlus sunna bane ba ahlus sunna yawan jiwa ahlus sunna bai zunubi malaika kada bai zunubi shi kada bai kuskure abin da ba su zunubi da gangan ko kuma mutum ya dora aikata kaba'irori ko kuma in kurakurai ne ya dora yin su da gangan shi ba su amma tuntube ba wanda ya wuce shi ko annabawa suna da wala abin da za a ce san aikata abin da ba shi ne ya yi ba ko kun gane annaban eh, baban mu annabi Adam alaihi salam farkon wa duniya da shi ya kawara da shi aka ce kai ya ci iccen ya sai ya ci ko ba haka nan ba sai shaidan ya yaudare shi sai ya ci ba kuskure ne ba to da a nuna rayuwar mutum akwai kuskure tare da shi amma mala'iku da aka ce su mai sujida baki dai sun sun gardama sai suka yi sujida saboda su la sunna la ma amara shaytan kawai da ke dan uwan mutum wajen kuskure da aka ce ayi sujida shi kuma sai yi sai ya kiya kaga shi ma mai zunubi ne kenan aljani da mutum masu zunubi ne su <laughs> mun gane ko mala'iku su ne farar da wanda ba su kuskure ba su zunubi Allah bai bude musu hanyar zunubi da saboda haka sai mu san cewa da an daura ma aure ba a darma shi kan sharɗin cewa ba ta laifi ko kuma ba ka mata laifi ko kun taba ji an darma ne akan haka sai a ce Allah sa su haƙuri ma juna ko ba haka ba to shi ke mala ya ce mala'iku ba a ba su wata hanya ta zuwa saƙo ba har abada kuma suna da yawan da Allah tsaye ya san iyaka adadin su ce wa ma ya nuna da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin randanar ubangijinka randanar ubangijinka sai dai shi Allah shi kaɗai sani suratul mudaththir wato aya ta ɗaya. wa qad zakkahumullahu tabaraka wa ta'ala fi ayatin muta'addidatin منها قوله سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون Allah ya tsarkake mala'iku tabaraka wa ta'ala cikin ayoyi daban-daban daga cikin ayoyin akwai wadda shi subhanahu wa ta'ala cewa yusabbihuna al-laila wan nahar mala'iku ko yaushe cikin tasbihi suke dare da rana la yafturun kun ba su ƙosa, ba su gajiya ba su yin rati gare shi ba su gajiya suratul anbiya aya ta 20 daidai wa minha قول tabaraka تبارك وتعالى لا يعصون الله ma أمرهم wa ما ma Cikin su ayoyin da zai tsarkake su ya ce ba su saban Allah game da abin da ya umarce su suna aikata abin da ya ba su umarni. Duk abin da aka ba su umarni suna aiki shi ne tarihin ayata wato shida. wa ha qawluhu daga cikin ayoyin da Allah ya tsarkake mala'iku ya yabe su akwai cewa kiraman katibi ya ya'lamuna ma taf'alun a gaba gare ku akwai mala'iku masu daraja masu rubuta abin da kuke aikata suna sanin abin da kuke aikata suratul infitar aya ta 11 zuwa ta 12 wa qawluhu ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da faɗa shi da yace mutum ba zai yi lafazi da wata magana ba sai dai gabanin maganar nan ta hito bakin shi a gaba gare shi akwai mai tsaro wanda ke halarci Najeriya ya faɗi ya rubuta suratul kaf aya ta 18 wa qawluhu subhanahu allazina yahmiluna al-arsha ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يؤمن ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سورة غافر آية 7 Allah ta'ala na yaban mala'iku yace su ne wa'anda ke ɗaukar al'arshin Ubangijinka wanda ke da wa'anda ke gehen al'arshin kenan ga wasu ɗauke da al'arshi ga wasu sun zagaye al'arshin dan cikan mulki yusabbihuna bihamdi rabbihim kuma dukkan su suna tasbihi baki daya tasbihi suke subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa yastaghfiruna wato wannan sai yake nuna maka bambancin mulkin Allah da mulki na halittu da ba na Allah ba yanzu idan dogare sarki ya hito da suka kewaye shi nan cikin dogaren akwai wani wanda sarkin na ba shi haushi cikin zuciyar shi sarki na ba shi haushi in shugaban kasa ne ya to sojoji suka tana ke ai tsaron shi suke cikin sa akwai wanda yake ba haushi akwai lokacin da cikin su ke kashe shi to sai aka ce maka wanda suna dauke da al'arshin Allah da wa'anda ke gehen al'arshin Allah sai aka ce dukkan su tasbihi suke ga ubangijin su sannan kuma suna imani da shi babu wanda ke kafirce mishi babu wanda ke da wata hasada shi ban maji da mulkin halittu kenan wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna neman gafara Allah Allah ya gafara ga waɗanda suka yi imani idan in dai haka yi imanin gaske kana can kana kwana mala'iku na nema maka gafara Allah dare da rana suna nema maka gafara Allah dare da rana kana cikin layin waɗanda mala'iku ke nema maka gafara mala'iku bayan Allah ne salihai ko ba salihai bane addu'a salihin ba a karɓa faci ai ko kaga an ce Allah ya muku gafara wa kafir lil ladina wa yastaghfiruna lil amanu ya Allah kai gafara ga masu imani suna cewa kuma rabbana wasiyata kullu shay'in rahama ya Allah ka yarwanci dukkan komi da rahamarka babu wani abin da rahamarka ba za ta kai gare shi ba wa ilmin ka yarwanci dukkan komi da sani babu wata halitta ka da baka san da ita ba to baki daya duk inda halitta ka take ta masu imani fa gafir lil ladina tabu i gafara ga duk wanda ya tuba har wanda ya dahi inda ya dawo ya tuba ya shiga cikin istighfarin mala'iku kenan kai wanda kake sabo ka dawo ka tuba ka shiga cikin wannan rahama ka shiga cikin wannan falala kaga firmin lazina tabu ya Allah ya gafara ga dukkan wanda suka tuba daga laifukansu duk wani musulmin da ya yi laifi in ya tuba ya shiga cikin wannan addu'a ta su wanda ya zo ya tuba suka ce "Wa usa sabilaka ya zo ya bi hanyar ka Allah wa kihim azabar jahim kare su kare su daga azabar Ka kaji addu'an mala'iku ga masu imani wa ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam da wadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadisin shi ya ambata mala'ikun Allah da irin aikin su yake ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari mala'iku na canjin aiki cikin ku mala'ikun da ke aikin dare sukan zo su yi canjin aiki tsakanin su da mala'ikun da ke aikin rana a sallar lasar lokacin canjin aiki su a lokacin wanda za su aikin dare suke zauwa lokacin sallar la'asar, ana cikin sallar la'asar suke zauwa. shikenan wa'annan kuma da an yi sanin la'asar din sai su tashi zuwa sallah su wa'angar suka zo yanzu da la'asar din ga yanzu yanzu ga la'asar da muka yi zai sun zo in ka yi sallah cikin jam'i sun sani za su kai labarin yin wani. in baka yi sallah cikin jam'i ba sun sani inda rura ta hana ka sallah cikin jam'in din sun sani inda gangan ne sun sani mun gane ko to kuma sallar asuba su kuma wanda suka zo a yanzu sallar asuba za su tashin aiki su kuma sannan wasu sai su zo su kuma masu canjin aikin rana haka ne tun lokacin da Allah ya halicci wannan duniya ta mu ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya bada labari haka suke yi har kiyama ta zo mun gane wannan ko kenan zuwa masallacin jami'i yana tashi falala in suka je Allah ya tambaye su bayan shi ce mun tarda su suna sallah sannan wa'anda suka ce su ce mun baro su suna sallah mun tarda suna sallah kaga za a ce an tarda ka kana cikin masu sallah kuma in an ta ce an barka kana cikin masu sallah an tarda ka cikin jami'in sallah kuma da aka ce an barka kana cikin masu jami'in sallah ai ga akwai balala mun bayyance wannan to sai annabi ya ambata wannan canjin aiki ne wannan hadisi nashi kuma imam al-bukhari ya tada shi cikin sahihu nashi haka nan muslim cikin sahihu nashi daga hadisin abu huraira kenan alqur'ani ya ambaci mala'iku hadisi ya ambaci mala'iku kenan mala'iku akwai su saboda duk wani wanda ya zo da akida cewa babu mala'iku to ka cewa bayar da akidar ka ba ni na yarda cewa akwai mala'iku kuma su ba mutane bane Allah ya halace su ne daga haske waja'alahum Allahu azza sha'anuhu ala waza'ifi Allah kuma ya sanya mala'iku bisa ga wasu irin ayyuka daban-daban fi hadal kauni a cikin wannan duniya Man wa fi malakuti samawati wal ardi a cikin mulkin shi na sammai da ƙasa duniyar sammai da ƙasa kowace duniyar nan wannan ƙasa ta mu sararinta sama ta ɗaya sama ta biyu ba inda bai aji mala'ika ba kowane da irin aikin shi la takafa ala tullabil ilmi malam yace ba zai koyi ba daga dukkan ɗaliban ilimi wa minhum kenan eh, imani da su da sanin wannan bai koyuwa ga mabuta ilimi duk sun sani fa minhum daga cikin malaiku akwai alkiram alkatibuna akwai wa'anda ke rubutun ayyukan bayi wa minhum hamlatul hamlatul wa'i alladhina yuballighuna rusulallahi alkiram wa hayallahi aladid daga cikin su akwai wanda Allah ya aza musu aikin ɗauko wahayi su isar da shi ga manzannin Allah, isar musu da wahayi. Kun gane ko? Wa minhum daga cikin mala'ikun nan akwai al-muwakkaluna bi qabdil arwahi akwai wanda aka wakkala ma nauyin karɓar rayuka. Kun gane ko? Sun mai tawaffakum malakul maut alladhi da bikum. Yana an wakkala mu wani mala'ika mai karɓar rayukan to yana da mataimaka ne na tare da shi. Shi yasa wani lokaci wata aya sai ta zo da su jami'i. wata aya ta zo da shi mafarki kamar gari na karanta wa minhum daga cikin mala'iku akwai wanda su kuma an keɓance su khazanatun nari su matsara wuta ne sun gane ko nan kuma akwai wa khazanatul janan akwai matsara aljanna maliku shine matsarin wuta kun gane ko wa nadaw ya maliku ya kada alaina rabbuk kenan wato matsarin wuta ne shi maliku mala'ika mai suna da shi shine matsarin aljanna wa minhum almuwakkaluna bi su'alin nas a cikin su akwai wanda an aza musu nauyin tambayar mutane fi kuburihim in kan mutu cikin kabari to su za su tambayar ka mun gane ko kenan shi yasa yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a mala'ikun da Allah ambata sunan su mu san su mu sanar da biyan mu manzannin da Allah ya riga ya sanar da sunayen su ko ta hanyar hadisin manzo Allah ko kuma cikin Qur'ani mu san su mu sanar da mu. amma sai ka wayi gari ƴaƴan suna kilgon sunayen ɗan ƙwallon ƙafa da ke ƙasar waje kafirai amma ba san sunan annabi goma ba a jere ba san sunan mala'ikun Allah ba ba san sunan maye mayan sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun bar kwakwalwar su kwanguwa kai suna can suna kilgon banza da wuhi da ita mun gane ko wannan kuma nauyi ne ga malaman makarantu da uwaye malaman makarantu da uwaye su ne manyan manyan shika-shikan tarbiyya da Allah ke kallo musu bayan gaba wannan ke wa minhum alhaqaza a cikin sa akwai wa'anda ko yaushe suna cikin tsaron mutane da abinda wato mutane ke aikata a surubuta ko kuma tsaronka gaba da baya kamar yadda suratul al ta ambata wa minhum mala'ikatun sayyahuna a cikin sa akwai mala'ikun da ke yawo fil ardi a cikin kasa in tabba'una majalisal ilmi wa zikri suna bibiyan majalisar ilimi inda ake ɗaukar ilimi ko inda ake wata tunatarwa ta wa'azi fa idza wajadu majlisan kada duk suka samu wani wurin zama yuzkaru fihi ana ambatan Allah cikin wannan wuri ko wa'azi ne ko karantarwa ne jalasu ma'ahu sai zamana tare da su wa ga da hatihi sai su kewaye su da su wannan mala'ika zuruhi yake shi wannan shi ma zan nashi su gama sai su lullube su a sama su musu runwa Ina an yuballighu anana samai haka za su yi har sai sun kai ga sakannin sama wa hada bi fadlillahi azza wa jalla wannan dan falalan Allah ne azza wa jalla ala tullabil ilmi nuna falalan da ke tare da mabuta neman ilimi war fiqi masu neman fahimta addini masu neman ilimi da fahimta fi dini cikin addini allazina sadaqu fi qalbi wa'anda wato suna akan gaskiya wajen neman ilimin wa habbul ilma wa majalisa sun zan suna son ilimi suna son majalisar ilimi hayya Allahu lahum al malaika sai Allah ya tsara musu mala'iku masu zaman kansu kun gane ko Sun sai da gwamnati ke tsari a cikin kasa kowace ma'aikata mutanen ta suna da masu kula da su wanda yake mutanen gwamnati ne masu kula da su misali ne na kamo to su ma ɗaliban ilimi an tsara musu mala'iku kawai su magana ne ina wurin zaman ilimi yake wannan mala'ikun masu kula da wannan ne in suka tarda inda zaman ilimi yake ko wa'azi yake ko karantarwa kamar wagga da muke ko karantarwa zaman zauri ko karantarwa kalas ta addini to sai su wanda malaika zuro yake shi wanda yake shi sai su muku rufa kuma saman sa haka nan kuma saman sa haka nan kuma saman sa haka nan wannan rufa sai ta gabe da sasannin sama dan girmama wannan abin da kuke ashe ne ashe ɗalibin ilimi shi na da girma ashe almajiri baban zaban to idan almajiri ya zan baban zaban yana da girman gaske ina ga malamin shi kuma da saboda haka mu girmama ilimi dukkan abin da ka sani a duniya idan aka tuɓe ilimi duniyar ma duka babu ta babu duniya in dai ba ilimi saboda haka mu girmama ilimi Umar bai da shi banza ba ha samun kuɗi sai da ilimi su kuɗi ilimi yayi su kuɗin da ake na azurfa da ilimi ake kera su in ba da ilimi ba za a iya kera su ba kun gane ko tono azurfa ko zinariya sai da ilimi a tono ta mun fahimta ko wannan kuɗin yanzu da tura ke ai da ilimi suke yi su kuma akwai ma dabarar da suka sa suka mallake kuɗin suka koma hannunsu da kuɗin hannun musulmi suke musulmi suke da iko su ce kaza zan kuɗi ko bai zan kuɗi ba da sai mamaye musulmin suka tunkuɗe su suka koma yanzu yanzu yau in sun koma suka ce ganyen bebe ganyen ba ni ruwa in baka inuwa ya zama kuɗi to kuma ya zama kuɗi tsawon wata guda in wata guda suka zama nan tsawon wata guda duk in kana da ba ni ruwa in baka inuwa gidanka to ganyen shi kuɗi ne shi kenan ta zama tsawon wata guda wannan abu ya zama kuɗi sun gane ko kenan su kansu kuɗi da muke ba girma harkar ilimi ce inda ba ilimi shi ma kuɗin babu ba babu wani abin da za a ce a same shi ba da ilimi ba kaka rena ilimi ko da gona ce wurin noma in ka zo in ba in ba karantar da kai ilimin noma ba za a ka ci riba cikin harkar noma sai an gaya maka ga da za kai ga da za kai ko da noman gero ne sai an ga maka cire shi kan ma da za kai duka kowane abu sai an ga maka zai saboda kar mu rena ilimi kar mu rena mabuta ilimi wallahi duk kasar da ba ta da ilimi ba ta da mabuta ilimi ba ta ci gaba har abada duk kasashen duniya sun ci gaba ne da ilimi amma mun rena ilimi mun maida shi banza wallahi mun yi girmama kasuwa bisa ga ilimi kuma shi ne ya jawo mu ci baya kaka za mu yi ci gaba da kasuwa ita kadai babu ilimi idan ya zan misali kasar Nijar duka ƴan kasuwa ne suna da dukiya amma duk ma'aikatan su gefen ilimi kayan kasar waje ne za su tsaure ku da dubara duk za su tsaure ku ba za ku ci gaba ba ɗaure ku za su na ilimi in ya gyaru duniya ta gyaru in ya ɓaci duniya ta ɓaci yanzu da masu ilimi suka zan ɓatacci ne jagorori kairan turawa ne aka ga duniya duk tarbiyya ta lalace ba ku gani ba ashe ilimi shi ne jagora da arziki da komi bi ne yake da ilimi ake neman lahiya da ilimi ake neman kariyar kai da ilimi dukka da ilimi ne saboda haka mai girmama ilimi Allah ya girmama shi annabi ya girmama shi mutanen kirki sun girmama shi sai an mutanen banza sun girmama shi to sai mu zo mu bai da shi banza kuma mu ce mu ci gaba ba za mu ci gaba ba har ba, wannan kenan kenan wannan su ne suka yi gaskiya masu gaskiya wajen neman ilimi suka so ilimi suka so majalisan ilimi Allah ta tanadar musu mala'iku masu zaman kansu tahaffuhum wa tamassuhum bi ajnihatiha وتتداوى وتتوادع لهم ملائكة ملائكة سنة للبيسو suna sa hikahikan su rihe su musu inuwa sannan suna kankan da kai gare su ridan bima ya talabuna dan yarda su ga abin da masu neman ilimin nan ke nema wa yumnahuna ridan lahi kuma za a ba su za a ba kyaututtuka za a ba na yarda Allah kowane gwargwadon imanin shi gwargwadon girman ilimi wannan Allah ya ba shi ta kyauta ta daraja saboda girman ilimi da ya gwargwaron ilimi da girma shi gwargwaron girman darajar da ya samu wancan ma ga ya samu wancan ma ga ya samu Allah zai ba su wannan za a musu kyauta ta rida lahi tabaraka wa ta'ala samun yarda Allah Allah zai huwa gayatul matala ai yarda Allah ce gayar da ake nema ce matuƙa abin da ake nema jallul maqasa shine mahi daukaka abin da duk kowa ke nufin ya samu alhamdulillah wannan yace godiya ta ga Allah ala fadlihi wa ihsani daga falalar da yammu da kyautata da yammu kama annal firqatan najiya mala yace to kamar yadda wannan jama'a mai kira gobe kiyama wanda za ta kira cikin eh, wato karkasuwa uku, za ta kira ita kadai saba'in da biyu su ta yi wuta tumin bil kutubi al munazzala suna imani da littafin da Allah ya saukar ma zakarahu Allah tabaaraka wa ta'ala lana wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambata mu duk suna imani da su minha fil qur'anil karimi kat tawrat wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ambata mu su daga cikinsu ya ambata mu fil qur'anil karimi kat tawrati wal injili waz zaburi kamar taura kamar linjila kamar zabura da ya ambata cikin alqur'ani wal furqan da alqur'ani mai girma duk suna imani da su ahli sunna wal jamaa wa sunfa ibrahima da sunfa dai ibrahima wa musa wanda ya ambata su kashin suratul sabbuko ko ba haka ba hadhihi zakar Hallahu lana fil qur'anil karim wannan allah ya ambata mu cikin alqur'ani mai girma wa bayyana lana ya bayyana mu cewa bi anna fiha hudan wa nuran yace mu akwai shari'a cikin su akwai haske cikin su wa bi annaha kalamullahi da cewa kuma tabbas ahli sunna wal jama'a suna imani cewa wannan dukkanin su at-taura magana Allah ce zabura magana Allah ce linjila magana Allah ce alqur'ani magana Allah ce takallama biha haqiqatan Allah yayi magana wajen sarko su magana ta haqiqa na ana magana at-taura linjila zabura wa'anda kafin a harrafa su na haqiqatan da Allah sarkar ba wai kitab da makaɗa na nan eh, kairan turawa ba Sun gane ko Allah ya magana da su ne hakikatan kenan Allah yana magana wannan ne maza maza ba yana sunna wani jamaa kamar yadda mai mai risala ma ka cikin mukaddimar risala bawo ma tantabu bi ahlus sunna yace kama ba a ahlus sunna wani jamaa kamar yadda ba a ahlus sunna wani jamaa cewa Allah na magana wa anzalaha wahayan ala rasulihi al-kiram Allah ya saukar da wannan littattafai a matsayin wahayi ga manzannin shi masu daraja masu karanci wa kataba at-taurata li Musa bi yadihi ya rubuta at-taura da hannun shi ya ba Musa wa anzala al-furqana ya saukar da al-Qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi salatin wa 20 sana a cikin shekara 23 ya saukar da alkur'ani min fatihatihi ila katimatihi daga warkon saukar alkur'ani shine sura 'Ikira. ila katimatihi zuwa ayar karshe da ya cike Qur'ani da ita kun gane ko amana da zalika ahli sunna a ta'ifatul annajiya al-mansura dukkan wannan ahli sunna wal jama'a ta'ifa annajiya jama'a war za ta kira al-mansura wanda Allah ke ba taimakon rukun addini duk sun yi imani da wannan baki walam yuharrifu walam yubaddilu walam yughayyiru ba su ba su canza ba su hurhura wannan ba ba su harrafa suka canza ma'ana ba ba su hurhura ba ba su gayyara ba wa ma amanu bi anna hadha alqur'ana min fatihatihi ila khatimatihi muhakamihi wa mutashabihi wa hurufihi kenan hurufuhu wa alfazihi wa ma'anihi kullu zalika takallama Allah bihi eh, eh, qawlan wa anzalahu wahyan وبلغه جبريل كما سمعه من ربه وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل وبلغه الصحابة الكرام إلى من بعدهم بدون زيادة ولا نقصان suna imani da cewa wa inna ma sun yi imani ne bi annal qur'ana cewa alqur'ani min fatihati tun budewar sabkashi ila katimati da zuwa karewar mu muhakamihi cewa ko muhakamahu mun dauki anna da ya tafassara su muhakamahu hukunce hukuncen shi wanda an karanta ana gane su wa hahu da mutashabihin da sai an kai kawo a san ma'anar shi hurufahu harfan alqur'ani kaf wa alfazahu lafazan alqur'ani kaf wa ma'anihi ma'anonin alqur'ani kaf kullu dalika dukkanin su takallama Allah bihi Allah ne ya magana da su magance ya magana hakikatan qaulan a wada wa anzalahu wahayi ya saukar da shi a matsayin wahayi wa ballagahu jibrilu jibrilu ya isar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sami'ahu kama da joji min rabbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ballagahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Muhammad sallallahu alaihi ya isar ma al'umma kama min jibril kama yadda shi ga jibril wa ballagahu sahaba shi su ma sahabbai da manzo Allah ya isar musu alkiram masu karamci suka isar da shi ila man da zuwa ga wanda suka biyo su baya na tabi'ai biduni ziyadatin wala nuqsan ba tare da kari ba ba tare da rage wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa kenan bambanci da aqidar rafidi shi a masu cewa qur'anin akwai rage ciki an rage wani abu akwai sura mai tsawo kamar suratul baqara ta bace akwai kaza ya bace akwai kaza babu a to su ahlus sunna wal jamaa qur'ani bai rage komai yadda jibril ya juyo shi bai rage komai da haka ya koya ma annabi Muhammad bai rage komai haka shi annabi Muhammad ya koya ma sahabbai da ko bai rage komai ba sannan su ma suka koyar da sahabbai da ko komai ba sun koyar da tabi'a da rage komai su ma tabi'a haka har rana yau a kiyama ta tashi Allah ya da kawai tsari wa hakaza malam yace wa hakaza yarisu hadal mirasa as-sanina al-ajyal ba'da al-ajyal al-la'iqu an sabiqi haka wannan gado wato mai tsada wannan gado mai tsada haka wata jama'a ta al'umman musulmi suka gade shi bayan wata jama'a haka wata jama'a ta gada shi bayan wata jama'a na musulmi Allah wanda ya riska ya gade shi an sabi ga wanda ya wuce shi kamar yadda muka gade shi ga wanda suka yi zaman karantar da mu ga wannan kujerar haka muka gade shi gare su mu ma muna rike da shi mu gadar da shi da na bayan mun gane ko wa huwa mahfuzun kuma alƙur'anin nan abin tsarewa ne kenan tsararre ne takrimatan an tsare shi don karramawa min Allah daga Allah ta'ala li hadhihi umma dan yadda Allah ke dan karrama da Allah ta'ala ma wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyha alaihi salatu wasalam dan karrama annabanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lalle mu muka sabkar da zikir zikir din nan yakan dauki alqur'ani yakan dauki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su zikir ne kuma wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu tsare su sulhul hijira aya ta tara wato wannan tsaro sai zan alqur'ani mai girma ruwaya warshi ruwaya kaduni ruwaya ruwaya kumbal ruwaya dukkanin su suna da isnadodin su kira'o'in nan goma da ruwayoyin su 20 duk suna da isnadodin su daga wani daga wani daga wani har ga annabi sallallahu alaihi wasallam je ka ɗauki littafi ruwaya hafsa ɗan madina ko ka ɗauki ruwaya wasu ɗan madina ka diba su dakatarorin da suka haɗa shi sun kawo nan isnadin sun sanya yadda ka san hadisin da muke karanta kowane malami in bukhari in muslim in abu dauda in turmi in nasai in ibn maja in imam malik kin wada dole sai ya ce haddathana wani wane ya bani labari shi kuma yace wane ya ba su labari shi kuma yace wane ya ba su labari har ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine imam sayyidi yace wato wa qassatul ummati bil isnadi wa huwa min ad-din bila tardadi an keɓanci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yin isnadi ita tana da isnadi ga dukkan al'amarin addini ta tana da sarka silsila wanda yake sauran addinan nasara da yahudu ba su da wannan shi yasa addinan su ake sa da yau ma in wani gida masa ya kirkiro sabon abu ya sa cikin addinin kiristanci kuma abin ya zama amma mu yau in ka zo da hadisi ko da nan garin maraɗa ba wai garin makka ba madina ba yau in ka zo da sabon hadisi garin da a cikin wannan hadisin ba san shi ba ko cikin wani littafi yake rubuce mun gane ba ga za a kuri kanun nan in ka zo da sabuwar aya makaranta za su ce maka to wannan aya kwata kwata babu cikin alkur'ani ne girma saboda abin na da tsari ruwayar warshi babu ta ruwayar hamsu babu ta kaza kaza duk ruwayar nan na qur'ani duka babu ne to shi yasa imam muslim a cikin mukaddima ta shi mun karanta a cikin wannan masallacin babu yayi al-isnadu min ad-din isnadi yana daga cikin addini wa laulal isnadi la qala man sha'a ma sha'a in ba dan isnadi ba to kowa sai ya faɗi abin da yake so duk wanda yake so to sai ya faɗi abin da yake so kuma yasa cikin addini kuma ya zama amma da dalilin isnadi nan shi yasa har aka gane yan bid'a a wari magana sai da ba a ce wagga magana bid'a ce ba addini ba ce in ba dan akwai isnadi ba da abin da ya shigo ka za mu san ya shigo ha kai gida ba katanga ba kariya ba darni to duk wanda ya shigo ba ka sanin ya shigo <laughs> mun gane ko amma ka yi gida ka mai kowa ka mai tsari ka mai rigi duk wanda zai shigo sai ka san shigo shi wannan ke to wannan shine tsaron da Allah ya ma alqur'ani mai girma ya ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara addinin shi ta hanyar yakan samu zaratan mutane wa'anda yake kai wa kwakwalwarsu wanda za su tsaron addinin nan gehen alqur'ani ne ko gehen hadisi ne a gehen alqur'ani akwai mahaddata a gehen hadisi akwai mahaddata saboda haka akwai matsala hadisi akwai matsala alqur'ani to ta ina zaka shigo ma dini kai sannan ba inda zaka shigo da ka shigo jiyan hadisi ka kawo kari masana hadisi na nan so ce wannan ba hadisi ne da ka shigo jiyan alqur'ani ka kawo kari masana alqur'ani na nan so ce a wannan ayoyin ba san su cikin alqur'ani ayoyin ƙarya ne mun gane ko to addinin kiristanci bai da wannan addinin yahudanci bai da wannan dukkan wani addini da ba na musulunci bai da wannan saboda haka mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da muke bisa ga addini ne asali ne sulsala wanda baka da ikon haɗi sai an shiga wanda ka yi sai ka haɗa wanda ya biya maka falan yastade malam yace falan yastade min ada illahi babu wani makiyi daga cikin wato makiyan Allah da ke da iko an ya zida fihi harfa Ya ce yake samun dama kara harfi ɗai, in alƙar'ani ke girma to kawo wani abu ɗai cikin addinin ne aw yan harfa to ya samu rage wani harfi guda da ya rage za a ci gyaran shi Ba ya kafa ala ummatul islam kuma a ce yayi ƙarin kuma ƙarin ya koyu ga al'ummar musulmi ko yayi ragi kuma ragin ya koyu ga al'ummar musulmi bai yiwuwa ƙarin nan yayi shi ba zai koyu ba ragin nan yayi shi ba zai koyu ba kaga addini tsabatacce kenan ya ku kiristoci ya ku yahuda ku dawo ga addinin gaskiya alhamdulillah malai yake muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala Alaka hadil i'tiqad bisa ga ingancin i'tiqad ingancin aqida fi ma ya ta'allaqu bi kalamillahi umuman cikin abin da ya rataya da magana Allah a baki ɗaya wa annahu sifatun min sifati magana Allah sifa ce daga cikin sifofi ne idan eh, shi yasa alqur'ani sifa Allah ne kana yi ranciya da alqur'ani ya halatta saboda sifa ce daga cikin sifofin Allah alqur'ani ba halatta bane akida ahlus sunna wal jamaa wa annahu sifatun min sifatihi sifatun sifatun zati sifa ce ta zatin Allah bi itibari ittisafin lahi bihi sifa ce ta zatin Allah dan haka yi itibari da Allah ya kwanta da ita wa sifata fi'lin kuma sifa ce ta aiki bi itibari tanazzul kalamin lahi ya aka yi itibari aka yi la'akari da sabkan magana Allah shi alqur'ani bi mashi'atihi sabkan da yi da mashi'ashi wa katiyarihi da zabin shi Allah ta'ala ومن ذلك daga cikin abin da ke magana Allah akwai alkur'ani alkarim alqur'ani mai girma alfazuhu wa hurufuhu wa ma'anihi lafazan shi da harfan shi da ma'anonin shi kulluhu dukkan shi kalamun lahi magana Allah ne tabaraka wa ta'ala ba halitta Allah bane duk wanda yace halitta Allah ne to ya zan dan bid'a wa laysa lirrasul al